masana ilimin sakon sigmund freud ko zantuttuka na irin mutanen irin su mai littafin mai suna the origin of species ya suna shi ne Charles Darwin ya ɗauko ra'ayi da ruwazin ya mai da shi komai da komai ko mutum ya ɗauko marfa na kwaminisanci ɗan na Karl Marx a littafinsa da abokinsa frederick angel da mutane a waɗannan nan na'am da su mutum ya bada wannan su ne ainihin jirgin rawa da ko akida to ina so ku fahimci wannan kenan wannan gaba mu ƙara wurin in da sauran bayan za mu koma kai wannan shine misalin boko mai aqida sai kuma boko sana'a shi bako sana'ar mutum na gaba da kawai shi ne yana da zammar wani ba'awa shi ɗan bako aƙida hatta shi don zama da banbanki yakan the past from the locality The past, what a past. ya ɓanɓaro ya tumɓuku ya fito daga al'ummarsa shiga su daban da yin yawon boko kowa yake yawon kamar rake ko kara sa a ɗaure a dalilin shi dan boko ne kawai akida kawanci ne na ya shiga irin na al'ummarsa ina da ina GRA ma zuru wa ma yadaru ba a kai da yara ba a kai wani be unto yourself let me be unto myself saboda ne boko akida shi ne kuma bakwai mentality bakwai bai tara ki kwakwalwa irin ta boko boko ko kenan kuma na ɗan saka a bani kaɗan zamanin shi a ƙofar gida ya rubuta hankali da kari eh boy of me dogs kada da mutum kuma bai san da ka bar sai baka abinci kun kwana ba saboda ba ta fara ka ba alaka ka ake ba fa in ba yake ba haka ake yi ba in Netherlands duk hujjar da zai baka hujjarsa America hujjarsa Ingila ba zai iya maka ishara zuwa qala Allah qala rasulu kala sahaba ba al-qiblarsa Washington a'udhu billah al-qiblarsa London al-qiblarsa Paris to ina mutum ne magana kin da magana an samu irin wannan ra'ayin boko aqida mu ƙara kuma al'umma da unguwa ya je zauna a wajen da ya yi gida ya kawo majoji kiwo ta kaware ta kuɗe ƙasusu ya sa to Allah da ikon ka uwarsa daga tsawon sai ta kawo su ziyara ba ta san da karen ba shi kuma yana gida ta bar ƙofa sa ƙofa da karen ya fusata ya kanta sai ya fafe cikinta ya bata a mace kaga boko akida ta aiki ko me za mu ce Allah ƙara ko Allah sauke Allah sauke ne Allah sauke Allah sauke za ka iska yin wannan ra'ayi na boko aqida ba ma ɗaurin aure yana da yafi jama'ar ko in ya mutu bayan jama'a ta je kanshi kuma har wasu ma idan boko aqidan yayin nayi ɗaya da hatta sama da kuke yin na mace baya ne sai ya ba isa fitowa inkari ba don ya san rahamun da jama'a za ta yi mai to ana samun irin wannan tasirin boko a kito zan kuma kan tasirin boko amma wannan daban ne tasirin boko daban boko da kuma daban to shi kenan sai kuma kashi ne boko ne sana'a sana'a shine mutum ya jala kan tawo kai kawai gwargwadon samun kwali gwargwadon kawai albashi ba ta ba wannan shafi ake ainihin multicase acquisition ko kuma struggle for acquiring the mail gwagwarmayar mallakar tikitin abinci in ba kusan mai ba ana so a ce takan zama mafi karanci da za a bukata ta karantar misali a wannan makarantar misali NCE kun san haka a za kama hanya amma dole ne dan kana da NCE ka fi kowa karantarwa dole ne ina da BSc ko BA ko LLB ko MBB is a medicine haka shi dina misali dole ne ya zaman to na fi kowa karatu amma shi ilimin boko na ɗinsa ana kiransa consumer education ilimi na kawai neman abinci gari gwargwadon girman takardarka gwargwadon kawai yah a gida haka ne ko ba ka bane gwargwadon girman kwalinka gwargwadon chances na kaiwa a kujera mai girma wani shi ne boko mai sana'a to akwai masu shiga kawai ku khalas a samu kwanan ne daga ainihin primary secondary haras sai ka samu ko da nce ko diploma daga nan aje yi degree a ce yi masters daga nan aje yi mai phd daga nan kuma sai kowa to kawai nan ma karkashin ilimin boko sana'a kaga an rudar da mutane domin shi ilimin boko sa <clears throat> ya gaya wa mutum akwai jallin da idan ka kai to ka kowa ilimi kuma wai shi sa sai ka iske mutumin da ke da kwanan PhD in ba a yi sa'a ba idan ba musulmin boko ki gara shi ba sai yana shan kanshi yana jin shi a bayan kuma in ba za a kai shi wata kula ta karatu jahili ne murakkabi kafa an ce mutum iri hudu ne akwai wani da ya sani ya san ya sani malam kenan ku tambaye shi akwai wanda bai sani ba kuma ya raba ma kansa asiri ya bai sani ba jahili kenan ta kuɗa da ilimi akwai wanda bai sani ba bai san ko ba sani ba to jahilin murakkabi kenan shi ne ƙasa ake yi akwai kuma wanda ya sani amma bai san ya sani ba to bacci yake ku farkar da shi الرجال أربعة رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاسألوه ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك جاهل فعلموه ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك نائم غافل فأيقظوه ثم الرابع ونعوذ بالله من الرابع ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك مكابا فانقطوه faqtulu ko kuma faqatilu ba sani ba ba san bai sani ba amma ga dukkan limata ɗin karatun addinin musulunci ba iyakance wani jalle na kwali in imam ahmad bin hanbal rahimahullah ta'ala yana cewa karatun nan kullum muna rike da ainihin kuttun tawada in ka ga mun bari sai lokacin da muka faɗi za a wanke mu a samu a cikin littafani an har kana fahimtar nassin qur'ani wa ma utitum min al-ilmi illa qalila yomin aka nace dan kana da kwarin digiri ko diploma kana jin kai wani abu ne yomin kai wannan muna kiransa bokoist mentality bokoist mentality wato maɗewar kwakwalwa irin ta boko in kana fahimtar annabin Allah Musa alaihi salam annabin Allah ne fa ko ne fa wani ake mai amma sai da ya bar garinsa ya tashi yayi tafiya ya je wani da qur'ani ya ce majma al bahrain ba haka bane ya je ne ilimi malaman tafsiri sun ce wannan wani sun faɗi mangana ba amma magana mafi kyau ita ce wannan maɗar kogi guda biyu tsakanin shattal arab wata ne wanda ya haɗa zuwa yasrab da kuma tigris yakin kogin da iran da iraq suka yi rigima a kai shekaru takwas Shi shine da aka sadda wannan bawan Allah wanda Allah ce fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min inda wa 'allamnahu min ladunna ilma in kana fahimtar wannan manzon Allah ta kutun gaba idan wani ilimi wanda yake da backward mentality yana ganin yana da kwali ya fi karfin ya je ya koya saboda mummunan tasiri na bako ya kashe masa zuciya ana fahimtar magana ta kuwa sai da annabi Musa alaihi salam in karasa mana maganar yace da shi hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda ka duba yana rubuta application kenan eh Allah ina son shiga wannan jami'a ne ko in bi sai ce la innaka lan tastati'a ma iya sabra ya ba ka iya hakuri da ni yana ga masa yana yin karatun kenan wa kayfa tafdu ala ma lam tuhit bihi khubra to sai ɗalibin ya ba da undertaking ce la satajidani in sha Allah sabiran wala a'si laka amra zan yi hakuri to sai ya shi condition of admission shuruɗul qabul in ka shiga to ga sharuɗa ya rufe annabin Allah manzo amma ya hakura قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى تكديني كرك يدك تنكا من كم ونابو annabin Allah ne to ina ma muka samu cewa dan ka samu kwali kaza ka haye to amma dai ala kullu halin gaba ta biyu kenan ko kuma abu na biyu na'am ilimin dan neman abinci to haka ilimin boko yake ilimin kan kasance dan neman abinci kawai in an je kwas dan karin girma ne har ma za ka ji ma'aikaci na korafi na je kwasa-kwasai amma har yanzu ba min promotion ba ba samu haka wake karanta Qur'ani dan promotion cikin kuna wake karanta hadisi dan promotion in ka je ka haddace Qur'ani in dan manufarka a kira ka musabaka ne ka je Dubai ka je ina dan je na ga wata musabaka da aka yi a ainihin Gaza a Palestine karkashin gwamnatin ainihin Muhammad Abbas gwamnatin Falasɗinawa suna karkashin occupation na Israel amma suna musabaka Qur'ani je na gani a ainihin Dish haka ɗin Najeriya ciki kuma alhamdulillah wani ɗaya ya samu dala dubu hudu da sauransu to in wannan ne ke janka in dala da kujerar makka ke janka ya sa ka zo ka haddace ƙur'ani ko ka karanta don ka shiga musabaka don ka samu kyautan gidan sauran da suke bara a kano da kwalin maganin sauran saboda tsabar wulakanci a ce alhaji wani shugaban yan kanzun ne ko yan manja ne ya ba wanda ya zo izin sittin da tafsiri da kaza kaza kaza an ba shi ainihin kwalin maganin sauro ma'ana ku ke da sauro ko Allahu akbar kuma karanta littafin Allah na'am misali na fada ba ina fada kawai don ku da ku ce ba dan ayyana ne saboda haka abin da nake cewa nan ilimin baku yana da wancan nature din dan neman abinci ne to babu lafi mutum ya shiga don ya samu kwalin a buga da shi ba aibi ba ne almuhim ka gyara zuciyarka to kana magana gyara zuciya to zaka je kan boko fahimta kenan kashi na uku to sai kashi na uku din shi boko ne fahimta boko ilimi boko ganewa to wannan shi zai maka maganin kashin boko biyu din nan aqida sana'a ko ya ka gyara zuciyarka shikenan faman kana yarju liqa'a rabbi faly'amal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbi ahada kenan ka ikhlasi kenan babu lafi ka je kai karatun boko misali ka karanta ilimin sociology ilimin zamantakewa amma ba wurin ka roɗu da ra'ayoyin da aka rubuta a kai shi ka bar musulunci kake ai musulunci ya ci bala babu lafi ka ka karanta ilimin tarihi ka karanta kuma falsafar tarihi abinda suka kira historiography ka iya cin yanzu misali muna ɗaliban history a jami'a a lokacin zangon karatunmu na masters aka samu wanda ya zo yake cewa ai a ilimin nazarin tarihi babu wani abu da ake kira wai kaddara muka ce a'udhu billah kai hada abin da ake so faɗa kenan ma'ana duk abu da ya faru a tarihance idan ka ce ai saboda ba abi Allah bane misali ba a samu kaza kaza ba to wannan ana kiransa me ana kiransa contrafactual wannan abin da yahudawa suka jefa ma wasu daga cikin malamai da ake kira malamai kenan masu karatun tarihi kwakwalon suka rikice in aka bar mutum da wannan shirin idan bai zo qur'ani ya haskaka masa zuciyarsa da sunnar manzon Allah ba sai ya halaka ko ya karka kawo magana cewa ba bi Allah ba a wato historical event misali su suka haifar da karyar mulki kaza tattalin arziki kaza kaza zai maka bayanin ne a tarihance Allah ba shi da ruwa a wurin wanda wannan ra'ayi ra'ayin yahudawa ne ka iya samun mai kiran kansa dokta ne na tarihi amma kwakwalwa ta cika da wancan hayaniyar idan qur'ani bai zo gyara shi ba haka za tafi a bokare a murɗe a lalata har ya koma ga Allah kuma ana kiransa malami ba kuma tantirin jahili ne wannan shine boko me ilimi boko fahimta na je na karanta lo amma an ce kar a ci abinci da hannun hagu dama sai da hagu sun ce ubi billah ai kafin karatun lo musulunci na yana nan sai ka ce ban amince da wannan ba za ka yi da abin ne bisa larura gwargwadon lokacin bukata amma ka san abin da ke zuciyarka kaga ko fahimta kenan da ka zo zama a aji sai ka ce a nan mace ne na zo ne in karanta ainihin wannan boko ne amma a fahimta ta ina masa kalan ina karanta islamic studies ne boko fahimta kenan ka je ka karanta ilimin cututtukan yara pediatrics amma da zimmar wace gudunmawa zan bayar a musulunci boko fahimta kenan karka ɗauki ra'ayoyi irin na mutanen yammacin duniya kai musulmi ne kana da identity ɗinka kana da Allah ya ce annabi ya ce manzo ya ce amma amma ka je ka koya saboda bukatun da al'umma take da shi boko fahimta kenan saboda ko su yammacin duniya ai so suke kowa ya narke ya bi su ko baka san akwai globalization ba a yau na'am a kan da kai akwai americanization ai ko lokacin da faransa ta yi ma kasashen musulmi mulkin mallaka akwai abin da suke kira mai policy of assimilation assimilation shine idrak kawaki kaga da ke suna so su gama da mu kaga da suka kawo yaran suka yada mana yaran su yau sai ka iya turanci cikin wai ka zama mutum wai wai sai ka iya faransanci na gaya ma wani aboki na za mu tafi nijar da muka wuce daura kwangwalar sai muka iske ana an rubuta bonarive menene bonarive da faransanci marhaba ana maraba da ke in kuma za ka bar garin sai a rubuta maka mai bon voyage ma'ana goodbye sauka lafiya sai da shi to kaga yanzu nan mun fita daga goodbye mun shigo bona rive mun zama yan gadin yaran su ina wasu take ina arabiya yanzu da mu da kai mun fi kafafa mun iya turanci fiye da me larabci mutum ya ta da a hausa amma arabiya bai damu ba a ya ta kai eh, a hausa da larabci amma ya fi jin kunya ya yi ne blanda abin da ba ku misali zan kuma tambaye ku ko da yake wannan ya kamata in kawo shi karkashin mai tasirin boko na akwai ragon zan suka baya tasirin boko da yaren boko amma in kuka lura duk kusan na shigo da su yanzu misali da hausa idan na ce rashin lafiya me zan ce ce ko ne zan ce rashin lafiya ce ko rashin lafiya ne da Allah fi magana mana rashin lafiya ce karin magana me zan ce karin magana ce ko ne me yasa kace ni algafa ta mala eh ba za ka rasa dalili ba ko me yasa kace rashin lafiya ne fine to shi ya ce sai dai ce rashin lafiya ne ba rashin lafiya ce ba amma hukunce ce dalilin ku saboda me me yasa kuka ce za a ce rashin lafiya ce saboda ainihin ana la'akari da lafiya ce ta zo ƙarshe ko ba haka ba dalilin kenan sama ga wannan kwaribi ne da ce babba a hausa amma da yawa daga cikin yan jaridu suna wannan kwaribin ba wanda ya taɓa damuwa amma inda mutum zai ce i can be able ce wow how do you combine can and ability it is tautological it is monotonous english well i can be able abu ɗaya karka zama to repetitive kar ka zamanto tautological kar ka zamanto monotonous ka gani fa yana hakiki cewa kan yaran bature amma yaransa na gida bai damu da ya san ina ya kwaribi ba tasirin boko kenan ya kamata in zo ba wannan babin sa amma gaba ce kawai nake nufi dan ma aka ce rashin lafiya ce eh saboda lafiya ta zo karshe shi za ka ce can eh tsayi to misali idan na ce mijin khadija ya za ka ce okay saboda nan ma ai khadija ce ta zo karshe dan za ka ce mijin khadija ce in kana da gaskiya ka gane ko ku gane ko nan ka ce rashin lafiya ce dalilin ka saboda lafiya a karshe mace ce to shi kenan mijin khadija sai ka ce ce in ka shi mijin kamar ka masa mace kenan in dai har ka yarda lafiya abin nan mace ce yasa ka ce rashin lafiya ce to dole ka ce ko mijin Khadija ce ka ce ɗakin mota ce ba za ka yi da haka ba alright wani ba ku misali yadda za ka iske a hausa mu muna shirme da yawa hatta yan jaridu ya rasu a dalilin wata gajeriyar rashin lafiya wanda tafis ba akan lafiyan bane akan rashin ake magana ko ba gane bane shi kuma rashi da hausa namiji ne ko wani baka zo ba sai ka ce wallahi ai rashi ne yasa ban zo ba na ga wannan yaro na kazar to suka ce ai lafiya ce wannan ba laifi da lafiya kake magana kai amma sun da kace rashi lafiya to kana kowar lafiyar magana ba akan lafiya bane magana akan menene rashi ne kuma kana ganin ba haka bane to shikenan bari mu bude maka wancan kofar tashin mota mu ga me zaka ce na wanda kuna fahimta na tayyib fara haka boko kenan ilimi boko fahimta to haka boko ya karkaso to sanan kuma sai ainihin harshen boko abin da muke kira yaren boko yaren boko ne shine turanci dawa mutane sun ɗauka alamar ilimi shine ya zama to kana jin turanci wanda wannan ci baya ne a tunani dan uwa mutanen japan sun kai kololuwa wajen ilimin technology da fasaha ba turanci ba suke kuma mutanen china ɗalibi baya zuwa sakandare akalla sai in yayi koda dan wani radio wata radio ko da kafin ya je gaba yau inda zaka samu makaranta a cana dole sai ka je ka koyi canis na shekara biyu kafin ka fara karatu ba turanci suke ba mutanen Korea fa na'am turanci suke lokacin da musulmi suka shiga kasar Spain sai da musulunci shekara wajen 800 da wani abu a Spain ana aka fara samun mutane irin su Ibn Farnas ana ganin shi ya fara kawo tsarin ainihin jirgin sama kafin waɗanda ake kira the right brothers sun ci gaba ban turanci ba ibn sina a yau idan ka je ka karanta medicine a ɗaya daga cikin jami'o'i na turai za ka iske mutum mutumin sa an dafa sai ka zo ka sara mai dake su kafirai ne ka gode mai ka ce shi ne ainihin da father of modern medicine a gode mai amma asalin sa musulmi ne ko da yana da mushkila a aqida ibn sina yana da mushkila dan wasu malamai suna ganin ma an tume shi da kafirci na'udhu billah ya tuba bai tuba Allahu a'lam amma asalin sa musulmi ne irin su ibn bajja irin su albajiri ibn bajja suna kiransa abenfes da Allah duk ɗalibin da ya karanta tarihi da sociology ba zai kasa karanta muqaddima kan ilimin tarihi na ibn khaldun ba ibn khaldun turanci amma har yau masana tarihi da malaman sociology suna ba da reference da littafin ibn khaldun magharibi ka ka karanta muqaddimar sa kanka gani to amma yaran boko kenan a kasan mu turanci da haka ne muka muka rikice muke tafafata kai ai musu iya turanci a wannan unguwar sai arna su zo su bude makaranta mu kwashi aya mu kai su a makaranta fa an rubuta maka ba hijabi diyarin ya tazo cinyata a fili amma kana Allah Allah kai wallahi za su iya turanci da wuri so what in sun iya turanci saboda turancin shine adireshin boko wai rabuwar har ta kai a yau mutum ya fi jin kunya abu ne mai sauƙi ka iska yaro dan boko ji ai ai malam bana ji in kai mai arabiya ce ai bana ji amma abun kunya ne wai ya ce baya jin turanci wannan ka abun kunya ne saboda yaren boko shine turanci ba ina fakon domin kar a koya bane aje a koya aje a yi da Allah a fi zakara turancin amma abin da muke gaya maka ga abin da mutane suka ɗauka kuma yaren boko kenan a ƙasar mu turanci ne in ka ce turanci turanci iri nawa ne iri biyu ne akwai faransanci turanci ne jamusanci shi ma turanci ne don daga turai ne spanish turanci ne italiano turanci ne kai hatta ma yaren turkiya turkiya da take fafutuka a karɓe ta yanzu ƙasar da ta watsi da musulunci kuma allah ya makanta ta har kwanan nan ambasadansu wani lalatacce ana hira da shi a daily kan zai ce kwarai da gaske we have abandoned islam ba kunya ba tsoron Allah eh kasar da suka samu shugaba la'anan ne Kamal Mustafa atatik wanda rana 24 ga watan ainihin mace ba da oda aka rusa masallaci ya watsa shan giya ya haramta aji gemu ya haramta ainihin sanya hijabi ya ji ma ana kiran sallah ya ce ma haza sautul munkar qatalahu Allah da haka da suka buɗe makaranta Turkish school a nan garin kun san makarantar mun yi kutuba mai zafi akan makarantar sai shugabannin suka zo da gudu wallahi malam mu ba haka muke wace a ah, ga mu ba ki da mai bane mun san tarihin turkiya da kyau mun san me ya faru sun yaƙi musulunci suna kan yaƙa musulunci idan suka zo kasar musulmi suka buɗe makaranta dole mu kafa kafa sai mu sa ido idan kuna nufin ba ku bane in wata kungiya ce ta musulmi da ke faɗa da tsarin gwamnatin ƙasa kuka zo mu maraba da ku kuka kira ni lakta a wannan ramadan na fitar da 'yan mata na gaya musu duk abin da zan gaya musu na gaskiya na ce amma saboda kaza ba ya hana yanka ta don kun kira da lacca ba zai hana tun da mun san waɗancan ja'iran mutanen almajiran yahudawa ga ambasu da ta sake tabbatar da magana ta a filin jaridu so waɗanda suka kai 'ya'yansu irin wannan maka su mai da hankali su yi kaffa kaffa mai rubabban haƙori in ya tashi tauna ya mai da hankali wanda ke gidan gilashi don Allah kada jifa da dutse hausa ne muku kuma kuma hausawa ne sauraka boko kenan mai sana'a da kuma boko ne fahimta an fahimci wannan da kyau sai kuma yaren boko na muku maganan wannan to sai kuma tasirin boko shi wannan dan ambace shi a baya kaɗan daga cikin tasirin boko gashi nan birjik ko ina hutu ranar lahadi tasirin boko ne amfani da cross cross a motocin ɗaukar marasa lafiya tasirin boko ne mutum ya gina kemis ko asibiti ya je ya dauko cross ya sa da kai magana ce haka abu yake kaga ta tasirin boko ne wanda haramun ne ka sa cross a jikin asibiti haramun domin Allah la anti cross Allah ya raddi ga Yahudawa da suka ce sun kashe Annabi Isa wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabu walakin shubbiha lahu wa inna alladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min Allah ce ma kasaruhu yaqina bar rafa'ahu Allah ilai kallon ba su kashe shi to kaga ma salabu din nan Allah na inkarin cross ne Qur'anin ka ya Allah ya ce Allah wadai da wannan abun kai kuma sai ka zo ka sa katotan cross a jikin asibitinka da chemist ɗinka ka taimaka ma kafirci dan uwa lokacin da adi ibn hatim ta'i ya musulunta zai zama musulunta gun manzon Allah sai ya zo annabi da cross na zinari sai annabi ce alqi anka zaka wasan yi jifa da wannan gunkin karka kawo shi na cross amma a tasirin boko a yau gwamnatin kasar mu ta amince da cross a matsayin alamar da ta kamata ta wakilci cibiyoyin rashin lafiya da sauransu me kamata mu yaƙi wannan sharrin shi sa kwanaki kamar da na faɗa a hirar da aka yi da ni a baya hukumar adai ta sahu ta abin kirki da mun ga sun je dukkanin asibitocin Kano sai su ce nan asibitin sai su sa cross sai a sa a daidaita sahu to daga baya watakila ko sun ji faɗakarwa da jan hankali ne mun ga sun cancanza sun sa alamar crescent jinjirin wata da kuma mai tauraro ko da shi kansa wannan malamai na inkari sun ce ba dole bane zama to alamar musulunci amma da shi yafi kusa da ne musulunci fiye da ne cross tasirin boko da zikin tasirin boko hutun kirsimati daga cikin tasirin boko cewa ƙasa ba ruwanta da addini haka aka gaya ma najeriya aka ce najeriya ba ruwanta da addini secular secular geopolitical entity daga cikin tasirin boko yan uwantaka wai na ƙasa guda ɗaya okechukwu kafirin da ke enugu wai ɗaya da musulmin da ke kano duk ɗaya daga cikin tasirin boko tsarin siyasa lalatacce da muka gada har ka ji in siyasa sun rikice ko ba a siyasa su an jefo musu wata alama ta kafirci su a daƙil suke ba sa iya ganewa kufancin da kyau don mun yi tsokaci kan irin wannan alama ta kafirci kowace jam'iyya ce za mu tarar dukkan haka kai ne kake da kwakwalwa kake ganin ta baƙile kana tsoro ka yi magana don kila da manyan ku na sama sai da ku kala har inda aka samu wani rudaddan tsawo a nan Kano din wani shi dan siyasa ne shekaru da sun tafi amma yana tallata kafiri Obama jiki musulmi ka haura shekara 60 kila ka kwaba sama saba'in kofa so kake ka gamu da Allah kana tallan dakon kafirci baka sani ba har ka ji yana magana wai ai kara kawo kabilancin addini da yake jahili ne amma wanda ya karanta addini da kyau a ya san babu abin da yake babu addini ciki sai dan kai ba karanta ba amma idan kana nufin wani ne zai amfani da addini ya cuci musulmi to wannan wani abu ne babin sa daban amma karka kudin goro su kansu tura ai da can akwai siyasa da addini wani kafiri ne ya fara bambance addinin coci da siyasa sunansa ainihin Jacob Holyoke shi fara ka wannan aqidar mai cewa render unto Caesar what is Caesar's and unto God what is God i'tima lillahi lillahi ma al-qaisar amma musulmi ya san kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati liman lillahi rabbi waɗannan yan siyasan yawanci su a kulle suke in ma za a yi musu karatu to malaman da ke musu karatu waɗanda za su gaya musu abin da zai daidai da bukatun miyarsu ne saboda haka muka yi raddi kan wannan alama ta kafirci wai aka taho da wanda yake mu san karantar da bokanci yake yi da girka shi zai magana kan abin da aka faɗa muka ce in bukatar ilimi ce ka zo a yi kekere keke da kai ko rubuta littafi na bokanci wai duba da kanki kuna karantar da bokanci muka maka rabbi a kundila ka kasa ce kala to in zaka rabbi ka zo a yi keke da keke ba ni baki ba ka manda a fagen karatu amma taimaka ma wato kafirai kan kafircin su ba zai kai ku ko ina ba kuma in kun isa ku zo masallatai ku tallata musulmi kafirci ku gani ku gani za ku yi tasirin boko kenan yana daga cikin mummunan tasirin boko kaji mutum yana cewa mu da musulmin mu da kirista ai da ɗaya ne uwa ɗaya uba ɗaya makoma ɗaya makoma ɗaya da da wani ya ce Allah ɗa Allah uba Allah ruhi mai tsarki Allah na cewa la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa haqq haq kar ku shige cikin addini ya ku kirista kada ku faɗi wata magana game da ubangiji in ba gaskiya ba in mun ga alama kafirci ko kun san cewa Allah na da da kirista suka yi Allah ya ce wannan magana saura kirista sa sama ta kece cewa da aka yi Allah na da Allah ya ce takadu samawatu ya tafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhiru aljibalu hadda limadha ya rab an da'u lirrahman walada وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض illa آتي rahman عبدا لقد أحصيهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا شيوا ألا نادت له ونما قنت ثورة إرتي سامتة كيشي سبودة طوران ألا إتسامت له كفة ياجي دوا أسو رقضو سبودة أنتي ألا نادت له كما وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا لو أراد الله أن يتخذ ولدا لطفا إما يخلق ما يشاء لو حرف الامتناع للامتناع حرف الامتناع الجواب الامتناع الشرط da Allah zai rike da ku kalli magana da to bai yi ba kuma ban da sakarcin kirista ba wake bukatar da in ba kai mutum ba ana bukatar da saboda abu kamar guda biyar duk wannan mun yi bayan su lokacin tafsiri to sai aka samu misali ga wannan alamar an kawo a cikin siyasar Najeriya amma da ke yawanci 'yan siyasar manyan wata ne kusan karnuka ne da suka kiyaye ainihin mushe ina abincinsu yake ko da za a zagi addini ba abin da ya shalle su su arnan kasar ne suna da fasali da tsari a siyasa kai ne aka yi maka sakiyar dabaruwa Allahul musta'an saboda haka tasirin boko kenan yana daga cikin tasirin boko a zo a ɗauko doka ta ƙasa a ce wannan dokar ta fi ƙarfin littafin Allah kamar abin da suka faɗa a tsarin mulkin Najeriya ɗaliban da ke karatun lokun san wani section ne amma akwai wani bangare a tsarin mulkin Najeriya inda ake kiransa da suna supremacy of the constitution tsarin mulki sama yake da kowace irin doka har inda ake cewa wannan tsarin mulkin gagaraba dau ne kuma sama yake da kowace irin doka kenan har da qur'ani tasirin boko kenan a wani wuri kuma aka ce in wata doka ta ci karo da tsarin mulkin nan to wannan dokar gwargwadon botsarewa tsarin mulki a yi fatali da dokar ba su ba and if any other law is inconsistent with this constitution that any other law shall to the extent of its inconsistency be null and void wannan shine nufin abin da suka faɗi wata rana ma ɗaliban biyu ke lecture yan law na ce da su to shikenan da abin da tsarin mulki ce ko kuma fa me kuka ce a matsayin ku na musulmi an ce duk wata doka da ta ci karo da wannan tsarin mulki wannan dokar ta faɗi ƙarfi ba sai an gaya maka ba qur'ani na ciki kenan kun yanzu da wannan yan uwa ne musulmi ba wanda zai amince da haka tasirin boko kenan yana daga cikin tasirin boko a bar komai ba Allah bane ke da dama to ba ga wannan sai kuma gaba ta ƙarshe to matakan musuluntar da boko na mace gaba nawa kenan farko tukun me ya boko sunan shi ko sai kuma me kashe-kashen boko rabe-rabensa sai kuma me yaren boko sai kuma me tasirin boko to sai gaba ta biyar matakan musuluntar da boko mawaƙifu aslamatil ulumul garbiya aslama haka suke kiransa ko stages of islamizing the western education in dai mun nace sai mun kira shi western na gaya muku a baya ni a fahimta ta babu wani ilimi mai suna western babu shi me yasa muke ganin dole ne a musuluntar da boko eh saboda qur'ani mai girma inda zaka kama qur'ani zaka fahimci akwai isharori da ke nuna maka ilimin kimiyya ba shine bokon ba Dr. Chase Moore likita ne wanda ya karanci wato haɓakar ɗan jinjiniya a cikin uwa shi ake kira mai embryology malami ne wanda ya karanta embryological science ayoyi guda hudu kawai ya karanta a cikin suratul mu'minun sai musulunta har ya rubuta littafi mai suna the developing human ولقد خلقنا الإنسان من صلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين What am I going to do? it's wonderful where did Muhammad know all this has he been to the universities إيه يأتي جامعة ما هو شيء جامعة الإلهية jami'ar da aka rubuta wa allama kama lam takun ta'lam wa kana mun ilmantar da kai abinda baka sani ba ya rasulullah shine alfazazi a cikin ishiriniya yake cewa a tabi kitabin lam takun fi da fatoni ولله ما للمصطفى من مآثري شهادتها لم تضطرب بتحاتري wai annabi muhammad ya zo da littafi sallallahu alaihi wannan ba littafin ƙarya bane certificate din littafin ba a hada shi da ciwa-ciwa ba irin na yau ba mutum na iya ba da kwali na ƙarya na bogi tikitin abinci mil ticket kura ke ke mamaki yaga abin nan fa bayanin yadda jari ke tashi ne na yawan Allah ya san wannan ثم جعلناه نطفة في قرار makin kalmar makin. yar kalma ce mai zurfin gaske wannan digon maniyi muka aje shi a wani wurin da alkintaccen gaske thumma khalaqa an-nutfata kuma ga ya yace daga wannan digon maniyi sai zama dinkulan jini ina manzo Allah ya wannan yace daga wannan digon sai zama to mudgha shi suke kira wai like chewed flesh kamar tsokar da aka tauna wannan description shine abinda masana ilimin embryology suka ambata scientifically speaking yace to ina Muhammad ya san wannan a zamanin sa babu ainihin laboratory babu malaman kimiyya ina ya san wannan na'am wannan yasa Dr. Keith Moore musulunta da Allah ku samu littafin sa The Developing Human kenan Qur'ani idan muka ce musuluntar da boko idan Qur'ani ya isa ne saboda littafin Allah ne ɗazin dan uwa habib hafizahullah da ya zo karatu a cikin nahal ya ja mana wata aya wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin wa nazzalna Allah ce mun sassaukar ba mun saukar ba li'anna hunaka farqan bayna anzala wa nazzala mun sassauka maka da littafi tibyanan likulli shay wanda ke bayani baro baro saro saro dalla dalla ba jirgi wannan ayat ta fi dacewa idan kana magana kan qur'ani ya kunshi komai fiye da ma farradna fil kitabi min shay wannan ayat ta fi kasancewa kai tsaye alkitabu a can na nufin lahul mahfuz ne la ta fihi dilala qati'a wadiha jaliya masanin biology zai ce da kai akwai wani kututi da ake kira shi protoplasm shi protoplasm wai shine jigon rayuwa a jikin duk abu mai rai amma ruwa shine jigon protoplasm where protoplasm is the jelly-like material basis in all living organisms. And water constitutes more than 70% of it. Protoplasm kututi ne shi ne shine shi ne kanwa gami na rayuwa duk abu mere. Kuma ruwa shi ne ban protoplasm fiye da kashi 70 cikin ɗari. Kaga wannan kimiyya ne. To kai Mr. Biologist yi haƙuri, ƙur'ani ya yi ishara zuwa ga wannan fiye da shekara dubu. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون دقروا مكي دكا من أبو مري كان كذا أكو إشارات نعم علمية أكو إشارات أساينتفك لنشي ألتافن الله سيد القرآن بابامو زمان دا بوك سنة كتاب الهداية سنة النور تشيما إسكوا يا مسلم تبدا بوكم idan kana maganin building injiniyar ne don Allah je ka karanta tafiyar sarki zulkarnain wa yas'alunaka an zulkarnain قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين هامئة أو قراءة حامية وزرعنها قومة قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتقي فيهم حسنا ما لم يسك شيء حفظهم الله ورحمهم الله تعالى ذو القرنين يا يتفيا غدا أكو وانين ذو القرنين بمحل ونبنينا magana mafi kyau dai shine wanda ya kiyaye Ka'aba da Annabi Ibrahim ba wanda ake gaya mana Alexander the Great ba la la la la almajirin Socrates almajirin Anatole almajirin wannan kafiri ne mushriki araftun bai saboda haka ainihin ya yi tafiya guda uku tafiya ta farko ya je inda rana take faduwa sai malamin suka ce eh faduwar rana gwargwadon abin da idanu ke gaya maka ya za ka ce inda rana ke faduwa saboda kila inda take faduwar a wani kuma a bayyana take kamar kai ne in ka je teku sai ka iske kamar rana ta faɗi akan teku amma hasba zahiri ne an gane ko to har shi ne ibnul jazi alaihi rahmatullah yake cewa yaya ma za a ce rana ta fada fi ainin hami'a a cikin idanun rawa hami'a mai caba-caba da ainihin tabo da kuma dimi-dimi a wata kira hamiya sai ce ranar da a bincike an tabbatar ta ninka duniya girma sau 150 ko 120 yanzu ake wannan magana inda ake gano girman rana inda za ka ɗauke ta kasata a cikin wata unguwa ta solar system ba komai ce ita amma kuma ta fi duniyar mu girma sau ashirin ko da hamsin, to ga qur'ani ya ishara zuwa ga wannan tafiyarsa ta farko kenan tafiya ta biyu sai je inda rana kuma take hudowa lam naj'al lahum min duniha ne sitra to sai tafiya ta uku wanda ne zaka iya zakulo ilimin wato building engineering fasahar gini ثم أتبع sababa. حتى إذا بلغ بين الصدين وجد وجد عندها قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا ألا أن تجعل بيننا وبينهم صدى قال ما مكني في ربي خير سيتي فاعلون بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمة atuni nan ne mahallar shahid an ce ba tafi sai da sabbin sabbin na nufin duwatsu guda biyu da wasu mutane a bayan duwatsun amma gwarawa ne ba sa fahimtar wani yare in ba nasu ba to kuma suna da labarin wata kabila mai suna ya ajuju wa ma'ajuju maɓannata ne don Allah zulkarnaini ko za ka ɗan gina mana katanga tsakaninmu da su sai ce ma makkanni fihi rabbi khair abinda Allah ya bani na iya gini ya fi abinda za ku bani kawai abinda nake so fa'iloni bi kowa ku bani zarata yan sweet 16 masu ƙarfi masu ƙarfin tsaba matasa ku bani so, shi ne fa'iloni bi kowa aj'al bainakum wa bainahum na'am radma dai su sabba suka fice ce ne radma zan gina muku rundunamiyar katanga domin ar-radmu aqwa min as-sad yace ga abinda za ku bani atuni zubaral al-hadidi ai atuni al-qita'a min al-hadid ku bani gutsatsarin karkarafa karfe ce shine handasatu albina sannan aka ga Allah na cewa wa anzalna alhadida fi ba'th shadid amma kuma me wa manafi'u nas? mun saukar da karfe yana da amfani ana yin wuka ana yin takobi ana yin kaza kaza kaza kaza kaga wannan ishara ne zuwa ga me ilimin da ake kira na boko a yau da haka muka ce da ku a farkon magana babu wani ilimi na yammacin duniya bacci dai muka yi idan kana maganar binciken da dr maruf bukai ne kuma yi inda ya gano cewa akwai iyaka tsakanin teku guda biyu akwai teku na ruwan gishiri ɗaya kuma na ruwan ruwan daɗi amma akwai iyaka tsakanin su amma ya kasa gane me kawo wannan iyakar sai ka ce da ai qur'ani ya daɗe da faɗin wannan fiye da shekara dubu ya ce what aka ce a littafinsa mai suna qur'an the bible and the modern science qur'ani bible da ilimin kimiyya aka ce ka karanta suratul furqa da suratul rahman sun ishe ka wa huwa alladhi maraja al-bahrayn hadha 'azbun furatun wa hadha min al-ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura Allah shine wanda maraja ai ajra ya gudanar da wannan ruwa na gishiri ne wannan kuma na ainihin daɗi ne ya sanya iyaka tsakanin to wannan iyakan shine abin da ya kullewa masana ilimin teku oceanologists ko kuma oceanographers kai suka kasa ganewa sai kwanan suka gano haka ashe tsakanin ruwa akwai ruwan teku da ruwan gishiri tsakanin su kuma za su haɗu a basu baje to Allah ka zaga duniya za ga haka wata ran ina kan jelar kogin Atlantic a ƙasar afrika a jihar Rivers in gabar Port Harcourt da muka sa kofi muka zuba ruwan abaka wallahi ruwan gishiri ne sak dole muka furzar don ba zai shawo ba kuma cikin kasashen na West Africa akwai ƙasar da muka tafi ga tekun ga ruwan gishiri gane daɗi da san haɗu sai su rabu kar ka tafi da nisa don Allah ka tashi daga nan ka je kwatan karfe kafin ka shiga lokaja dabin na murtala lokacin ruwa za ka iska ga kogin bayo gane naja sun haɗu amma ba su haɗewa ya ake haka la ilaha illallah illa iyaka za su yi wata irin zumunta kawai su je su zubar da ransu a teku da aka ake kiran jihadin the confluence state confluence a geography inda kake da kogi guda biyu ke haɗuwa su samu hanyoyi su haɗa zurubita kuma kenan kana da irin wannan teku kusan guda bakwai ne a duniya ilimin geography irin su mississippi rivers misali da irin su huangho a china to qur'ani ya ishara zuwa ga wannan idan bature mai jakkun ne magana ka ce oh banu isra'il to kai banu waye kai kuma kai kitabu kai ta takallam yanzuk tabayyana kullu shay so wannan yi dalilin musuluntar shi wancan mutum kafiri dr morris bokai okay masana geography sun gaya mana a baya dacin ainihin ƙasa is flat al'ardu mumbasifa wai ƙasa a shimfiɗe take don Allah ina son tambaye ku ɗaliban da suke karanta geography yanzu wannan fahimta tana nan akan wata fahimta ake yanzu spherical not spherical fine la ba kwallo ba ne. spiritual ya ka kwallo ai kwallo ai is rounded a kewaye ki kenan kamar cycle ai madalla kamar kai a mokaɗe kwallo kaga ai kewaye ne amma idan ka mokaɗa kwallo sai zama kamar kwal kamar doya doya ko da kira ta tsini da ko to wannan shi yayi daidai da lafazin qur'ani walar da ba'da zalika dahaha li'anna dahu ma'ana dahu abu da yake ba a shimfiɗe ba ba kuma kawo ba amma a mokaɗe sai ya kawai suka gane cewa ah mun yi kuskure da ba shin faɗe ba ne ai a mokaɗe ne ta ƙur'ani ya faɗi wannan fiye da shekara dubu kai bacci kake aka zo aka gaya mana cewa kullum ƙasa na'am ita ke kewayewa tana juyawa rana fa aka ta a tsaye take na sun tambaya ku wannan fahimtar tana nan ko an canza ƙasa har yanzu rana a take yanzu an dace da wannan fahimtar su ma turawan sun ga ta larabcin ba sun ga ummu um, um ummu taraka uwar bari larab hausa kenan ko sun ga ummu taraka saboda haka sun fahimci ashe a'a ita kanta ƙasa wato ainihin rana tana tafiya domin Allah ya tabbatar ya ce wa shamsu tajri subhanallah wa alquran kayf هل تستوي بين يستوي بين تجري وتقف لا يستويان Allah da rana ya ce tana gudu kai ka ce a rana is constant a tsaye take ha fa antum alam amilla Allah shi ya kawo shi kuma ala ya alam man khalaqa latiful khabir wanda halitta a ce bai san kan shi wa shamsu tajri li mustaqarrin zalika taqdirul adil سيتي والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا سابق وكل كدوبة من ساكي تبتد سوى درانا دوتا سنة قدو دم يفرحون سنة قدو كلمة وكل مبني على الضم لانقطائه عن الإضافة معنى الإضافة وكل منهما kenan ake magana cewa rana a tsaye take wannan makariya ne qur'ani ya tabbatar da wannan rubin na yan kimiyya ga yanda lamarin yake haka inda zaka koma duniyar da ke cewa ai atom shine mafi karancin kututi da ke duniya the smallest particle that exists the space amma ba gaskiya bane it's not smallest saboda da turanci akwai small smaller smallest akwai big bigger biggest haka ne akwai tiny tinier tiniest akwai beautiful beautiful ako <laughs> in kai wannan sai ba ka faɗi eh, babu good good the goodest ko bad but the bad la la la la akhir la good better best bad worst worst haka ne tayyib beautiful more beautiful most Joseph طيب saboda haka nan idan ka ce ainihin su malai suka yi kuskure domin su kansu masana kimiyya sun tabbatar da cewa ashe atom can be broken into smaller units tun da an karkasa atom zuwa ga electron da <laughs> proton da neutron ma ya zubu ma ya zubu min misqal zratin wala asghara min zalika wala akbar illa fi kitabin mubin babu wani abin da ke iya botsarewa ilimin ubangiji gwargwadon atom ne sai ce ko kasa da haka ko sama da haka daga nan malamai suka ce okay. sannan ce wala asghar kenan ya nuna maka akwai yiwuwar atom a faskare shi kalli maka su ka sun ce ai shine da smallest sun gane kurakuran su Daka dole dole Maurice Bukai ya gano ya fahimci wannan shi littafin Allah mutumin nan bai je makaranta ba ina ta waɗannan abubuwa gaba ɗaya an gane ko haka sun ce the higher you go the cooler it becomes kana karar sama abin Qur'ani yana maka haka fushi iri iri ga sunan birjik haka idan ka zo yadda ainihin wato Allah ta'ala ke samar da wato hadari ka je cikin suratul nur haka idan ka je abin da suke kira sex theory yadda Allah ta'ala ya halicci wato halittu daban-daban ta yadda Allah ya yi aure cikin kowace halitta wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkaru fafirro. إلى الله سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون كومي أكوي نمج دم شين السكس تيوري كاجا إن بسما دكاسا كاجا الأزواج كيا سما كمان نمج تكي كاسا نا كل تم بشي سما كسامة دروة إن نمج كسامة دروة مني سبحان الله كاسا ستكر أمان تقوطي ستكون برد شوكا ماشي ستكر أمان مني نمجلتا أليس كذلك؟ sai suke kumbura yanda ƙasa ke fitar da shuka kai ma gashi an fitar da kai shi yasa can wuri Allah ya bai da mu da vegetable kingdom yace wallahu anbatakum min al ard nabata bai ce wallahu khalaqakum ba min al ard khalqa la anbatakum min anbata yunbitu inbata Allah shine ya tsirar da ku tsirarwa ko ba gani bane haka idan kuma ilimin geology akwai menene sedimentary rock igneous rock metamorphic duk karanta su fatar mana ka karanta yusuf garabi ba su mana ya akhil karim wai makasudin fara mana da wannan a gaba ta ƙarshe ta musuluntar da boko domin kar ka ɗauka ƙur'ani yana magana ne kan lalala tunda Allah shi wannan rayuwar shi Allah ce was sama'i zatil hubuk a wata sura ina rantsuwa da samaniya ma'abatin hubuk al hubuk malamai suka ce jami'in hibk hibk wato hanyoyin wayales da Allah ya a sararin samaniyar nan daga nan suka zaƙulo hanyar aikawa da sakonni iri-iri da tafiyar da haske ke yi calculation na malaman physics shine haske na tafiyar na manci calculation din amma ina jin zai kai wajen mil dubu ɗari da tamanin da shida madalla a cikin sakan guda la ilaha illallah ya wannan abun duka saboda ka ba zai yiwu ka ce ubangiji da wannan halitta ba shi da ilimi kansa ba amma kamar da na faɗa a baya qur'ani bai damu ya zamanto the book of science sunan shi mai kitabul ilm kitabul hidaya shine an-nur shine ash-shafi to idan muka fahimci wannan kuwa to matakan musuluntar da boko zai mana sauki ga matakan kamar haka na farko masu karantar da boko su musuluntar da zukatansu ma'aikatan da aka ba su daman karantar da boko su gyara zakata su kuma gyara da tsarin ɗaliban da ke zuwa karatun boko tun daga gida a musuntar da kwakwalansu aiki ne guda uku ta ɓangaren malamai za su iya musuluntar da boko ta wannan matakan farko da zarin duk abin da za ka karanta biology ne turanci ne chemistry ka ce bismillahir rahmanir rahim ko da baka rubuta ba akan allo in ka tsaya gaban aji ba ruwanka duk wani abin da ke aji ka ce illa alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره فجاء مالا in the class ko suka ce ina mu musulmi ne su kiristoci ai da suka sai da suka kiristantar da boko ta ka suka sanya cross a motocin ɗaukar marasa lafiya kun san dalili zama suka yi wani taro da ake kira taron kudus 1935 suka ce duk likita kirista ya ɗauka da farko tukun shi yana mai yasa ne aiki shi na farin abun naka suka wajabta a liƙa cross a motocin ɗaukan marasa lafiya wai idan marasa mara lafiya in ya samu sauki a ce to kalli cross albarkacin taimakon ya ka samu wannan sauki shi ne fasirin abin ku duba sun kirkantar da ainihin aikin boko suka ba kansu hutu ranar lahadi don su ji su yi ihu yanzu karfi da yaji kanan nan tamu ana hutu ranar lahadi ko ba a yi akwai ma'aikatar da za ka je ta gwamnati a kano ranar lahadi ka same ta a buɗe to wai dan Allah mai hada mu da lahadi wai mai hada kifi da kaska ne me an magamin kifi da kaska to kaska ya tudu ce kifi ba dan ruwa ne amma gashi karfi da yaji yanda arne ke hutu a enugu wallahi da haka kai ma Mai da zai a kai hutu ne a ce suna da kishi kai ne ba da kishi kenan ka zama losari kenan sun yi homework da kyau ran lahadi ba a zuwa aiki ga wani lokacin da ya zama shugaban kasa da yake cikakken kirista ne kaga ai duk waɗanda suka yi karatu a kan nan fiye da shekaru 30 40 sun san ba a hutu ranar lahadi a makarantun kano a da hutun da ake a kano alhamis da juma'a ko da juma'a amma daga wani ya hawa lokacin da helis lasa na habashi ya taɓa kawo ziyara ya ce kana shugaba kirista ka bar waɗannan sakar karo ka ƙaƙaba musu hutu ranar lahadi ina fata kuna fahimta da suka zo makarantar da ilimin boko a kasashen musulmi sai da suka tsaro tsari na cin mutuncin musulmi ba a karantar da IRK sai kan karfe goma sha biyu suna da kyau ita kanta kalmar IRK ma zagi ne don ka sani IRK a tarikanta zagi ne Islamic Religious Knowledge zagi ne ma'ana an keɓe ilimin musulunci a gefe guda biology ba na musulunci ba ne kenan bayan kuma kun ji duk misalin da muka ba kuɗin to ba a karanta da IRK din sai can sha biyu yara sun fara mai madalla da hamma masana kimiyya sun ce a kowane abu da suke kira shi saturation point a wani ilimi ne a chemistry ka ɗauki misali inda za ka zo ka sami misali kofi na ruwa ka zo da shuga kana dinga jefawa kan sai suka ce me kana jefa cube ɗaya shugan na mai na narkewa za a kai ga jallin da in ka jefa wato kirɗin sun zuke mai ruwa akwai lokacin da idan ka jefa ƙwayar sukari sai dai ka ɗauki kwaya ka ba abin da ya taɓa ta shine ne saturation point suka ce to yanda ake samu haka ƙwaƙwalwa tana saturation point ko lokacin da muke akwai lokacin da in na wuce wani jali za ku fara hamma ƙwaƙwalwa ta ɗauka ta ɗauka ƙila ta gari to sai a tsaya kuma kenan ba haka bane to sai da suka tsara sosai ladlugat Allah ya la'ance shi ba sa karantar da ke a makarantun musulmi a ƙasar Kano Katsina ina ne sai sha biyu amma lokacin da yara suka zo daga makaranta suna da wato agility fresh da dai turanci tarihin sarauni ingila lissafi yawwa kaga makifi na farko kenan sha biyu ke yara sun fara gajiya sun fara tunanin mama da baba a gida makirci ko ba dai hana ku ba amma kalle ne na biyu ba mai karanta da ARK din sai tsoho ya ba shekara 60 baya wani irin dai gashi nan dai kuma sunan shi ana kallahu saboda yana karatu ba zaman ta muna yan primary a fage primary school wani malamin mu ke gaya mana mutum ne kuna rayuwa mala ali Allah ya saka mai da alkhairi yake cewa ta ku yaran na shi ba ku da kunya da na dauka in na zo aji kuna ahlan wa sahlan wa marhaba ya sayyidi ashe ba ya sayyidi kuke cewa ba ahlan wa sahlan wa marhaba ya sai gyada kuke cewa karbi tsayatan yara wato ashe ya sai gyada suke cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an karantar da yara wulakanta ilimi dan shekara 60 wanda bai san wata alakar mai ke faruwa a kewayensa ba na uku makirci na uku kuma sai an kalli malamin da yake ba ma mai tsafta ba ne yana da gindin bishiya ya ci goro haƙorin sai ya cai shi ne malamin arabiya a wulakantar da addini na hudu kuma shine disilin masa da yaro da ya laifi za gan shi da gabgajiyar sanda to ka gara yaro ka haɗa masa yunwa ga gajiya ga tafka malamin arabiya ka hada masa bala'an Bina, kenan ba zai iya samun ya karatun ba haka systematically suka gama da mu sai yaro ya ƙara karatu ba abin da ya samu arabiya din karkar ya karanci bari wa biyu ba ba faɗa ba da haka suke jin zafin tasowa da aka yanzu nan ana haddace qur'ani abin na ɓata musu rai suka fito da wani makirci wai shi lit literacy enhancement advancement program yanzu hatta kai UNESCO wai hukumar kula da al'adu ta majalisar da ake kira wai ta ɗinkin duniya ta shigo ƙasashen musulmi shekarun baya sun je sun samu makarantun allo sun ce za su ɗauki nauyin makarantun allo za su ba da komai da komai amma da sharaɗi a shigar da PSE da turanci kwanakin baya aka gayyaci wasu 'yan uwa daga nan kan British Council ta shirya da ya aka je Ingila makircin da aka shirya ba kyau wallahi billahi talla abinda aka gaya waɗannan 'yan uwa da suka tafi ainihin Ingila kwanaki yanzu kuma abin da ake karantarwa a wurin shi ne a nuna ma yaro kai fa ka isa babanka bai isa ya aike ka ba kana iya marin malami a aji kuma ka zauna lafiya wannan wani malami ne da ke karantar da arabiya ya gaya min a london a wani masallaci da ake kira masallacin ibn taymiya ce wallahi ta kai malam ƴaƴanmu ba mu isa mu zara ido mu su faɗa ba sai malami ya ce touch me and i'm gonna beat you ka taba ni zan da ke kawai malami na ake musulmi shi ne abin da suke suka mana a yanzu nan to karanta da ku da nisa muna magana ne akan matakan mai musuluntar da boko ba kuma ina cewa in sun kawo taimako ko gina kan ka ah, mu karba amma ka sani ka karba da manufa ka karba kar kai musu aiki in ka kasan baka da nan karfin zuciyar kada karba saboda duk wanda ya ci ladan kuturu zai mai aski to in zai yiwu ka cika kin asin ka ci buɗe makarantu irin wannan na bata musu rai su ga matasa na karatun larabci na bata musu rai su ji an san wani abu na makirtin suna damun su tun da shirin da amerika take da yan zaginta allah la'ance su gaba daya shine ya za a yi su kautar da qur'ani daga zakatan mutane amma ba zai yi ba qur'ani ya fi karfin haka ko musabakar da ake yi a duniya yanzu na gaya muku jiya na ga musabaka da ake yi a falastin أذين غازة الله مسابقة رجعوا سما محمود أباس غنايات وعرفات والله تكلم وقت أن تذكر مسابقة حد قال لي أنا من فرنسا هنا كم عربية تجي فرنسا وأنا تجي تركيا تركيا نذكر كتاب قرآني كل شيء أنا مبنجدي لو جاء ربع نيجيريا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ظاهق ولكم الويل مما تصفون yuriduna liyutfi'u nur Allah bi afar wallahu mutimmun walau kana al-kafirun saboda matakan musuluntar da boko na farko malami ya shi ba dan boko aqida bane ya yarda ba sana'a bane ya yarda boko fahimta ne idan aqidar boko ta ci da musulunci ya aje ta gefe yana karantar da physics a physics sai to alhamdulillah ya fara ya salati ga annabi eh turancin babu ne dai kai amma ya musulunta da tsarin na biyu zai iya tsara student arrangement musulunta da boko yan mata ku kasance a can maza ku kasance nan wataƙila idan kai wannan a ke sai a ce to ai malam nan ba ajin islamic studies ba ne ir dalili rikicin na gun malaman ne amma ka'idar kafa jami'a a ko'ina ne a duniya akwai abin da suke kira wai preserving the civilizational sensitivity of the locality wai kiyaye wayewar al'ummar da aka kafa jami'a a wurin ta jami'a ku da kyau kowace jami'a an kafa ta ne saboda abu uku shi suke kira wai tripartite zones of university wai ayyukan jami'o'i guda uku farko ne teaching research communal services karantarwa da bincike da yawa al'ummar da jami'a take ciki aiki ok idan ka ce biyu wata al'umma take da ita kiristoci maguzawa musulmi to idan malami ya shigo aji zai karantar da fiz kuma mai zai karantar dole ya kalli mai al'ummar da ke ciki to saboda yawanci kwakwalin su babu babu tunanin ka yana tunanin a shi kawai dan boko ne ga abin da ya iya amma in ba za mu kalli cewa jami'an nan ya kamata ta yi wato al'ummar Kano hidima shi yasa ma domin jami'ar ta dace da yanayin al'ummar Kano aka ɗauki ɗaya daga cikin sunayen manyan shugabannin Kano aka sama jami'ar ba ka wani aka ɗauki mujaddidi ɗan fodiyo Allah rahmi aka sama jami'ar ɗan fodiyo a shi ana aka da locality ne ka gina wannan jami'a mana a akwa ibom ka ce ka kira jami'ar bayero za ka yadda ashe ana la'akari da inda aka yi location din jami'a to kuma sai ka zo ka ji kana kyamar ta alakanta abin da kake karantarwa da abin da al'umma suka imani da shi saboda ka ta rikice kana ganin kai dan boko ne to boko aqida na mugun aiki a wuri in ka zo karanta da law ka zo karanta da kimiyya siyasa political science ka zo karanta da sociology ilimin zamantakewa ka zo karanta da wato economics ka ce innal hamdalillah ko alhamdulillahi rabbil alamin awa laifin ya so ka shiga turancin ka kuma na ce kuma karar tsakanin kowa da kowa amma hatta ina tabbatar muku hatta a wasu daga cikin azuzuwa na islamic studies ba masu haka sai da malaman musulunci musu bayar da alama musuluntar da boko ba mai karantar da boko ne zai wannan abu na ɗauke na biyu ka musuluntar da boko ajinka ta hanyar karka sanya ma ɗaliban ka jarabawa daidai lokacin sallah a matsayinka da musulmi an daɗe ana cutar da 'ya'yan musulmi a wannan abu da yawa ma za ka iske akwai waɗanda za a sanya musu jarabawa ranar sallah ko daidai lokacin zuwa sallar juma'a ko ba faruwa ne to ina maganar yi wa ainihin community hidima kenan ko za a ɗaga hidimar a zo a buɗe santa sarki ya zo a sa ainihin abin a sa a yi kyalle a ganta mai aikin shi ka daga shi hidimar ko gwamna yanzu an buɗe kwamfuta santa ya bada gudunmu kaza shi ne hidimar to akan fake da al'umma kuma a da al'umma za ka musuluntar da wannan karatun ta hanyar la'akari da ajinka sannan wata hanya babbar da za ka sake musuluntar da ainihin wato karatun boko a aji ka zama to very prompt kai ɗalibai ina da lakta da ku karfe kaza to kamar za su zuwa ka ce ina wannan ne saboda addini na ya umarci da kiyaye lokaci nan su ji haka kana karantar da history kana karantar da ainihin mass communication ko wane ne wane ne arnan da suka fi yawa kafin su ƙara karatu su samu wani sako daga wurin ka lecturer sun lake musulmi in ka je jami'in kudu jin za abin da ke faruwa na taɓa neman shiga jami'ar port zan yi karatu fiye da shekaru goma sha lokacin da ɗauki jarabawa ta farko ta ume a port harcourt na ɗauki jarabawa ta kafin na zo gida karatu to sai wannan waya ce wallahi mal in ka ce za ka yi karatun nan a jami'ar port harcourt you are going to be discriminated against za su na maka bambanci kuma na tabbatar muku akwai wata makaranta ta basic studies da na je ɗaukan jarabawa a ruma kursi wanda suka san port harcourt a wurin sikirin ne kaɗai ne ba haushe da na shigo wurin saka a ah, hausa za su yi ɗanye na ce mayu kwamfutan ko abin da nake cewa da kuna sun riga sun cike can sun sun mai ma'ana to suna kishin addinin su more sai ga musulmi dan boko ya lalace ya nuna cewa shi zakalkalalle ne a ce ya fice alamar cewa wasu cikakken intellectual ne shine kai fatali da addinin ka ka zama intellectual kenan a wurin an riga an kirzo da tsarin da ba daya ba za ka gyarawa ba na san aiki ne mai wahalan gaske domin ka ɗauki tsarin university gaba ɗaya an gina shi ne akan kiristanci gaba ɗaya hatta kalmar din d-e-n d-e-a-n din e din e na faculty ko kalmar din daga church ne don ka sani magister masters ko kalmar asali daga faransanci ne tana da alaƙa da coci phd na'am asali malamin theology na tushe suka fara kirkiro wannan kalma daga dd doctor of divinity to me rigimar ku rigar da muke sawa lokacin shigar ɗalibai shine ne kenan matriculation ko to asalin na coci ne haka rigar convocation asali daga cocin. ne daga mu lokacin da muka yi dana wance ba za mu sa ba rigar dagutu mun ki wanda da suka dalibi yana wani kafafa yana hura hanci ce ka ganin a eh, yi a lokacin to an nan kuma sai ne kiristancin da yahudanci Allahu musta'an karatun law wani fitaccen lauya ɗan ƙasar ingila lord finley da lord soma mai ce ce, and the english common law is purely christian wannan karatun law da ake karantarwa a duniya asalin su kiristanci ne a cikin wani case bana so in ce shari'a a wani case mai suna Bauman versus the secular society wato kiki kaka tsakanin tsarin duniyanci da sarkin baka ya jama'a za mu iya musuluntar da boko ta wannan hanyar ka zo a kan lokaci kada ka da sai da ɗalibai hand out wanda ba cikin abin da aka ce don kai kuɗi ka ce musulunci ya hana wannan in ga tsari bai fahimta ba ka taimake shi kada wata arniya ta zo da ƙaurinta a fili tana son ta tallata jikin ta jarabawa ka bata ta wuce na ka ce ni musulmi ne suna da manufa na san inda na nufa matakan musuluntar da boko sannan kuma ma'aikatun da suke tsara syllabus na karatu su musuluntar da musamman jiyoyin da ke shari'a alhamdulillah sun ɗau mataki a yanzu a ba ƙur'ani muhimmanci ya zama fira nufin ƙur'ani albarka ta shiga ƙwaƙwalen 'ya'yan musulmi يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا وأن النور يفارش قلبك هذا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا فآمنوا بالله ورسوله والنور الأمنى وأن هذا كان يفارش قلبك يا أيها المسلمين فنوانا أبدا نفع داكو أنا إنكم جد داوة حتى حرفا النبوكم ومتاكم مسلم تدسوا ما شافت داكو misali mu ce A for me Allah maimakon A for apple B for blackboard C for chalk yau wannan why don't you say A for Allah B for me for bismillah C for kalmatu shahada D for da'awa ku karanta E for kaji matsalar ko kowa ya shiru ko E for me E for iman wal wal wata E ba zai ɗauki iman ba ko ko duk wani tunani na yi lakta mai kama da haka a University of Abuja shekarar da ta wuce mai taken Western Education a tool for or against Islam wani dan wazo ce ina son ku je you go and islamize the alphabet ku je ku musulunta da waɗannan harufa wallahi wannan dan uwan agwagwal da yake zaune sai gashi watanni shida da suka wuce sai gashi a kunnila yace malam na zo ne baka assignment da ka bayar duk na musuluntar da su ma'ana ya ba su ma'ana da tafi dacewa da addini in muka ce eko eh, afo yau abin sai zai a ci a cinye kawai amma eko eh, Allah ko eko eh, ar-rahman misal ko eko anbiya ba zai yi bane bi fu baqara ko ba haka ba ko wata kalma ta arabiya ko babu nafi a sa turancin amma ne ma'ana eko education okay ko كوئي for enlightenment wa وأبكي F F furqan furqan furqan فرقان فرقان فرقان كوفيس منتصر عربياني F for furqan tabarak alladhi nazzala furqan f G for نعم for jihadi for guidance it's okay guidance the powerful to Allah na baku assignment samari unguwan nan na dawo ku sa lokaci ku bi komin cewa eh kun musuluntar da ABCD har zuwa ne na san dai akwai wanda za ku sha wahala X ko X for me Allahu alam a je ai fa cika to wannan kenan na biyu daga cikin matakan musuluntar da boko a tsara ma yara ga lokacin sallar an nuna musu karatun nan Allah ake so ka bauta masa da shi an nuna musu ka tsarkake zuciyarka a karantar da su idan boarding school ne a je aje musu malamin da zai karantar da addini ba kuma irin abin da ake aje a ɗauki malami da zai karantar limami ne fatiha tana shan wahala a bakin sa haka ke faruwa ba ta juwidi ba dokoki ka iske tun babu ruhi shi kai na bukata ilmantar da shi la yu'athir na'am waɗannan su ne matakan da ya kamata a bi su wajen musuluntar da boko sannan kuma mu yi yaƙi da kwasan 'ya'yan musulmi ana miƙawa a makarantun arna wanda ga sunan birji yanzu a kanan nan akwai makaranta ta arnan da a tam guda ana biyan kowane yaro tam guda wallahi dubu talatin kuma ana kai musu sai a buɗe makaranta ta islamiyya ka iske mutane iyaye na jan kafa mu muke taimakawa wajen karya da kuma lalata namu yanzu misali wannan dan gini da gwamnati ta gina na farko ta kuma in muka ce mun gode Allah ya saka an yi abin kirki to alamar mun gode shine mun rayuwar mu yi tururuwa wajen kawo ƴaƴanmu mu sa ido mu yi kishin karatu ba idan misali malami na karantarwa ko makaranta yanayin abin da take karantarwa an samu ja da baya ko mu kwashe ƴaƴanmu ba ah, wannan ba shi bane mu tsaya mu raya wurin idan muka kwashe muka karya makarantar mu je mu bude kuma yana su wannan ba haka suke ba kuma na tabbatar muku duk ilimin ka wallahi in kaki kake abc na faɗo kan turanci ba za ka je inugu ka buɗe makaranta su kai maka su ba suna ganin baka isa ba mu ya muka zama wasu ɗin mutane ba mu kishin kanmu da kanmu Ƴan musulmi ba na son na tsawaita bayani kan musuluntar da boko bayani ne mai faɗin gaske wanda daga ciki akwai hatta wanda suka karanta ilimin boko su dinga zama suna da'awa suna yada jihadi a duniya iri-iri wannan abu ne ba karami ba a tabbata na yi mamaki zuwa na turai kwanaki da na ga inda turawa mala subhanallah turawa ka yake mutum baya iya fahimtar arabiya ko bihim amma lokacin sallah za shi a sahun gaba akwai wanda na ganshi shi mun yi tafiya da shi daga london zuwa birnin birmingham ba faran shi ne wallahi arabiyar da yake yi idan baka mai da hankali ba sai ka ji kunya ba faran shi ne ya musulunta ya je madina ya karatu yana bi duk abin da ka faɗa muna tare da shi in ne magana ta ehem sheikh karin ايش تقول yana bin diddigin duk abin da ka in da hankali in ka da kace ba wai sai ga wallanka ba faran ne kalli kuma abu usama da nake da misali ba amerika ne ya je ya musulunta ya je madina ya karatu ya karanta hadisi ya je jihar philadelphia ya zama limam ya kuma bradford ya zaka limami ne a birnin birmingham akwai wasu 'yan uwa musulmi a wata unguwa a london ana kira unguwar ilford suna da karamin masallaci suna masallaci masjid al-ansar su ke cewa da ni don allah malam kamar yadda masjidin sahaba ya to branch din su a london na ce ya zama har suka ce da allah muna gayyatan ka bana tafsiri a london na ce ba zai yiwu ba a gida muna da aiki kace kace eh wai abin da nake cewa da ku suke cewa don allah malam ka yi amfani da sanayyar ka da abu usama ya zo ne ya karanta da mu ku duba musulun da kun har lokacin da ya zo lakca a nan mutunta bai mai tafiya ya ce ni hujja ne gare ku ni musulunta ne na ji na karanta da arabiya sai ga mutane kowa yana goron numfashi a zuzuwar da kai me muke ne za ka sha mamaki ka da suke fita da awako kuma na ga mata musulmi yan somaliya a london waɗanda wato wasu su daga cikin mahadata ƙur'ani mata waɗanda yaƙi fata-fatar kafinsu suka ƙwara suka je wannan gari tare da ƙunshin da suke ciki idan akwai wani titi sunan titin coventry road a birmingham wato zaka dinga ganin mata da niqabi sai ka yi sha'awa ma in za ka zauna a wani yankin to ba inda zaka so ka zauna fiye da wani wuri ga yan uwantaka mana ga yan uwantaka brother come and eat my food please this is my food so we are all muslim brothers sai ka dinga jin wani irin shauƙi malam na yan uwantaka mana na'am saboda haka addinin ne mu tashi tsaye mu karanta shi mu fahimce shi babu ilimin da yake na boko fiye da abin da ka karanta kake aiki da shi in ka karanta qur'ani kamar da hanyar cin abinci dan a ce kai kai ne kai ne zan larabci kai ne ka iya waye waye ba dan Allah ba dan riya da aikin banza ya zama boko gare ka Allah ya kashe ka ji ka karanta medicine ka karanta waye Allah ya ciyar da addini gaba da wannan shine abin da Allah ke so na fata Allah ya yi mana muwafaqa ya samu dace ya dauka musulunci da musulmi ya kaskatar da kafirci da kafirai yan uwa da suka shirya wannan muharara Allah ya tara mu akan ladan abin da na faɗa daidai Allah ya ba mu ladan wanda ne kuskure su dama ni mutum ne mai kuskure ne karancin sani Allah ya ta mana gaba daya kuma Allah ya ma wannan makaranta albarka kuma albarkaci dattawa da manya da matasa da mata da yaya na wannan unguwar ya kawar da hadari da mushkila da fitina daga unguwannin musulmi as'alullahu rabbal alamin an yu'izza al-islam wal muslimin wa yuzilla shirka wal mushrikin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم